على النبي الكريم محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على من واله واهتدى بهداه إلى يوم القرار والدين وبعد إن مسلمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau cikin ikon Allah har mun shiga rana ta goma. Na nufin da fara tafsiri. Eh amma ba haka yau ai sha uku ne ga watan Ramadan. Sha ga Ramadan amma kuma rana ta goma da fara tafsiri ah, wanda ya daidai da talatin ga watan Yuni ko watan June shekara ta dubu biyu da kuma goma sha biyar to za mu tashi aya ne ta tamanin da uku watika hujjatuna atina ibrahim wala ya karanto mana allah ya mana dace mana muwafaka na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين الله تبارك وتعالى يفعل faɗa آية wannan aya ta 83 a cikin وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم abin da ka shi shine hujjar wadda muka ba annabi ibrahim wasu daga cikin malamin tafsir suka ce hujjar na cikin abin da ya faru tsakaninsa da namaruf a cikin bakara inda shi namaruf ke cewa wato ni ina rayarwa ina kashewa qala ana uhumid sai ce qala fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al mashriqi fati biha min al maghrib ita ce hujjar to da kuma wannan abin da muka ji inda Allah ya fayyace gaskiya ta annabi Ibrahim mutanensa suka kasance akan ƙarya suke sai Allah ya ce wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha' a wata kira'a narfa'u jati man nasha hmm. amma na bin dara darajatin rawaya da daga cikin malamai kenan haka wanda muke kai Mana muna daga darajoji darajatin bin na kira gredi gredi muna daga mutane a matakai wanda muke so suka ce da ilimi farko dai tukun annabci ga annaba. da ilimi da fahimta da hazikanci da abin da ya kama da haka ko cikin mutane za ka iske mutane hawa-hawa ne Allah ka ba mu darajoji masu amfani inna rabbaka hakimun alim tabbas ubangijinka goni ne kuma wato masani ne wa habna lahu ishaq sai Allah ta'ala ce mun masa baiwar ishaq wa habna lahu ishaq mun yi baiwa a gare shi mun ba shi ishaq lafazin lahu ana nufin annabi ibrahim ne domin shine sunan da ya gabata kenan wahabna li ibrahim man isha mun masa baiwar isha ashe kenan samun haihuwa baiwa ne haihuwa baiwa ce shi yasa ce fahab li fahab ce bai ce fa'aq ne ba fahab li min ladunka waliya to tunda ainihin haihuwa baiwa ce kuwa to baiwa ba a wasa da ita sai a kula da ita a alkinta ta a mutunta ta mun masa baiwan ishaq haka kuma da yaqub yaƙub ai ba ɗan ibrahim ba ne jika ne ito amma jika kan zo matsayin da. araftum saboda an ce mutum yana da bangare guda uku yana da usul yana da furur yana da hawashi usul abuk wa abu abik wa abu abik abi abi ila adam wannan su ne ruf ɗinka asalinka babanka baban baban ka har annabi adam to da asalin mu ɗaya ne sannan kuma kana da furu rassanka root ɗinka abin nan branches ɗinka kai ɗanka da ɗan ɗanka da ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ila qiyamisa. wannan shine usul da furu sai kuma hawashi hawashi waɗanda kuka yi sharing ɗin asali ɗaya wanka kaninka domin da kai da wanka kun yi musharaka cikin uba guda ɗaya ne duk mutum baya wuce wannan tsari kalle shi da kyau yana da usul yana da furu' yana da komai hawashi bai to ƙarƙashin wannan ne ya halatta ka kira jika da wa habna lahu ishaqa wa yaqub sai Allah ce kullan hadaina ai wato za a ce wato kullahum ne sai aka ce kullum mabani ala tanwin linqita'ihi an al-idafa wal idafa manwiya ay kullu haula alladhin dhukiru hadaina dukkanin su mun shirya da su an gane ko sai ce wa nuhan hadaina min qabl sannan kuma ga nuh wato shi kuma mun bashi shirya min qablu farko me yasa ce wa nuhan yayi fataha ai siyakin ne ai wa habna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina ai wa hadaina nuhan shi yasa ya ma nuhan fataha hadaina min qablu shi ma mun shirya da shi min qablu kafin su waɗannan li'anna nuhan ja'a qabla ibrahim alaysa kadhalik tunda yake haka ne sai ce wa nuhan hadaina min qablu to me yasa ce min qablu bai ce min qabli Tunda min minna cikin hurufin ne aljar ko to misa ce min qablu na'am saboda babu idafa kaidan malamai kenan suka ce ya ce lillahi al'amru min qablu wa min ba'd me yasa suka ce li anna qad zarf mabni ala dam linqita'ihi an al-idafa wal idafa suka ce manwiya idafa is intended min qablihim kenan saboda haka ya ne annabi nuhu mun shirya da shi gabanin wannan lokacin wa min zurriyatihi daga cikin zurriyarsa to kaga nan sai Allah ya ambaci jerin gwano na annabawa wa min zurriyatihi dawuda wa sulaimana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wannan jere din da Allah ya ce daga cikin zurriyarsa sashiwa lau sa'altu wa ake nufi mai dalili Allah ya ce wa nuhan hadaina min qablu wa min zurriyatihi ana nufin annabi nuhu ko da yake dai farko an bace annabi ibrahim ne eh to amma muna da ka'ida ai sukan ce ad-damiru ya'udu ila aqrabi madhkurin min al-ismail khaftum dai kenan kuma na biyu malaman tafsiri suka ce ai annabi ran riga an bace shi a baya Wani nuhan shi kuma annabi nuhu mun shiryar da shi min qablu gabanin haka wa min zurriyatihi daga cikin zurriyarsa shi annabi nuhu? akwai wa akwai dawud dawud annabi dawud da kuma suleiman yana daga cikin zuriyarsa da kuma ayyub da kuma yusuf da musa da haro sai ce wa kazalika najzil muhsinin haka muke sakawa masu kyautatawa allahumma ja'alna min al muhsinin ba su kadai ba wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyasa kullum min as-salihin sannan mun ba da shirya ga annabi zakariya da annabi yahya da annabi isa dan maryam da annabi ilyas sai ce dukkaninsu suna cikin salihai jerin bai kare ba wa isma'ila wal yasa'a wa yunusa wa luta wa kullum faddalna ga kuma annabi isma'il ga annabi al yasa'u da kuma yunusa da annabi lut dukkaninsu mun fifita su akan sauran halitta waɗannan bayi na binciko kowannen su sau nawa Allah ya kira shi a Qur'ani misali kaga annabi Nuh Allah ya ambace shi ɗai ɗai ɗai sau uku a Qur'ani annabi Nuh in ka kara da Qur'ani gaba ɗaya bai wuce haka ba 33 times kuma abu na saba daban-daban wani lokaci da fata wani lokaci da kasara hasbu zuruf shi kuma annabi Ibrahim Allah ya kara masa aminci Allah ya kira shi sau ɗaiɗe sau 69 a ƙur'ani 69 shi kuma nabi ismail sau goma sha 12 times nuh 33 ibrahim 69 ismail sau goma sha biyu annabi isa sau goma sha bakwai annabi yaqub sau goma sha shida Allah ya kashi a ƙur'ani yaqub amma ba da suna yaqub banda inda aka ce isra'il ai shi ne ai amma muna nufin asalin kalmar yaqub sun ce an kira shi yaqub li annahu ja'a aqiba ais wannan kuma tarihi tayyib annabi yusuf kuma Allah ya kira su 27 a qur'ani mai girma dawud su goma sha shida suleiman su goma sha bakwai annabi ayub su hudu annabi musa sau 136 babu annabin da ya samu kira a ƙur'ani irin musa na ɗaya annabi harun ɗan uwansa wanda an ce wansa ne da shekara biyu girme shi ko shekara ɗaya sau ashirin zakariya sau bakwai yahaya sau biyar isa ɗan maryam sau ashirin da biyar sannan kuma wato annabi Ilyas sau biyu amma banda inda Allah ce salamun ala ali Ilyasi an gane ko salamun ala ali ko il yasin to banda wannan inda da ya ce ainihin ilyas wa inna ilyas salamin al-mursalin an gane wannan annabi yunus kuma kamar da muka faɗa shi so hudu wa inna yunus salamin al-mursalin idh abaqa ila al-fulk al-mashhud shugabansu gaba dai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kira shi manzo Allah sana so ɗaya kacal biyar kacal manzo Allah shine sahibu zaman shi taho da qur'ani shine jagora Allah ya kira shi sau hudu amma in dai kana nufin addressing in dai yana masa magana gaba da gaba ne so hudu an gane ko a ba haka nake so na ce bakai. kai yana ba da labari game da shi kai so hudu amma kira gaba da gaba baya ce masa muhammad sai ya ayyuhar rasul ya ayyuhar nabi ya ayyuhar muzammil ya ayyuhar muddathir ina kafainaka in wannan kake ji to ai kowa samu an mutu a qur'ani kuma tunda shi ya taho da sakon kuma shine sayyidul jami'i amma a kira sunansa muhammad karara duka duka wuri hudu kuma nan labari allah ke bayarwa kawo na wuri na farko وما محمد إلا رسول قد خلت من وصدق ولي الرسل شكرا wannan shi ne wuri na farko aya mai lamba 144 a cikin suratu ali imran yace ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul kaga nan Allah ta'ala ce ai annabi muhammad bai kasance ba illa manzo ne ai manzanni sun wuce kafin shi kaga nan bai ce ya muhammad karara ba yana ba da labari daga nan malamai suka ce shi ne shugabansu gaba ɗaya domin shi allah zai kira shi allah sai sa ya sunan shi ya yi rasu amma sauran yakan ce ya nuh ya musa ya nuh amma wajen kira manzo allah sai allah ya saya in ka ji an ce muhammad to wuri hudu ne kuma sanan labari ne al-ikhbar min al-ghaiba ولينا فرقو كينا مكنجي إنا ولينا جوالا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما وانا نشكي سورة من لمبا تلاتين دا أكو الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كون نبيين كاغان لاباري الله كبار تشا محمد بابا بن داي دغه cikin ku bane labari kibar wuri na jukin ina wuri na محمد ya fito karara الذين بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم والذين امنوا وعملوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم كاجوري na uku kenan sura mai lamba 47 suratu muhammadin kenan ko suratul والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عن سيئاتهم وأصلح ظالمهم نوكو إنه دي نوكو محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاجوري نوكو سورة من لما أربعين تقص سورة الفتح بإيتكم الله سورة الفتح They are the only four places where the name is mentioned, but not in the direct speech. Ba yana masa magana gaba da gaba ba Ta wannan malami suka fahimci to manzon Allah shine shugaban su gaba daya. Sayyidul jami'i, sayyidu waladi bani adam. Allah ba ya kira sunan shi kara. To kai dan me zaka zo ka kira sunan annabi kara? muna da mawaka a gida wai masu da'awar son annabi sai suna da ya muhammadu ka kula da ni wannan ai rigo annabi ya karfin ka kira shi ya muhammadu sa'an ka ne la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha haka Allah ya ce kar ku mai da kiran sunan muhammadu kamar sunan sa'an sa'an ku ne Allah yana sa ya sunan shi لابد أن نتأدب مع الرسول لتبي قبل شيء ka kira sunan shi yi salati ya ce Allah wadan shi ya ce amin Allah wadan shi ya ce amin Allah wadan shi ya ce amin suka ce wani ne ya rasulullah ya ce duk mutumin da ramadan zai tsaya watan ramadan bai yi abin kirki da Allah zai gada shi na biyu da wanda za a kira sunana yana ji bai min salati ba ya salam na uku da wanda zai tadda iyayensa girma ya same su balaga min alkibari itiya ko otiya bai musu da'an da Allah zai yarda da su zai da shi ai ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. wa bil walidayni mai ihsan to ta musu hikimar shigo da wannan maganar da muka zo cikin jerin waɗannan annabawa saboda in ja hankalin mu zuwa ga wata scholarship da research da bincike na gaya muku kowanne masu wani wa Allah kira shi alƙur'ani ku je ku samu littafin al-mu'jamul mufahras li alfaz al-qur'an karim na babban malami na sha gaya muku sunan shi Muhammad Fuad Abdul Baqi al-Ayyubi na tsammanin ku yaro su kuna raye mutum masar ne ya hidima kwarai da gaske kamar concords na qur'ani zai gaya maka lafazi kansa na idan kai compare da bincike za ga ya tafi daidai kuma sai ya baka adadin kowace aya kowace sura inda aka kira su da ba don ba lokaci ba da sai in koro muku wuri guda 27 da aka kira annabi yusuf amma ba shi bane mawdu'i araftum nan da ya Allah ta'ala yana gaya mana cewa waɗannan annabawa Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace su ya kira su da zakariya da kuma sannan dukkanin su mu annabawa mu ne misali idan ka je gun kiristoci suna kiran kowane da sunan shi suna kira isaac isaac biblical suna kiran yakubu jacob annabi nu suna kiran sawa noah suleiman solomon ayu job yusuf joseph musa moses haruna aaron zakariya zakaraya Yahya, John, Isa, Jesus, Elias, Elisha da sauransu misali waɗannan yare ne da haka wasu ke ganin babu laifi su za su iya amsa masu sunan ko da suna ai mana ɗaya muka ce kuskure yi ƙoƙari ka mai da sunanka irin na musulmi kenan kuskure ka kira ka da suna elijah would you na mun yi da elijah na nufin alisa amma ya asalin suna yake ƙorani ya rasa nashi ne bai rasa ka ce my name is john ba yaya ba ne maka ce ba kai maka ce ya ito to ka ji kan yi haima namu namu ne nasu nasu ne kayan aro baya rufa katara in ya rufe zai kwaye zai bude su da Allah mai kokari mu rike kalca na addinin mu is part of our religion hatta sunaye shi yasa ko suna Muhammad I dislike it kar ka suna sunana Muhammad suna ba Muhammad ba sunana Muhammad kai ma ka Muhammad dan Allah bai ce Muhammadu Rasulullah me ce so why do you call him Muhammad no it's english no english and arabic rike abin da ya kamata ba faranshi na cewa mahomet a gun faransa mahomet mun sani akwai western way of yadda ake faɗin abubuwa maka mu ce mecca madina Men. go amma dai akwai asalin ko mun fi son asali shine abin da nake cewa musamman sunan yara muhammad ahmad muna university was a manta <coughs> registration da dadewa wadda take registration mace ce sai ta sami suna mohammed na ce no ma i'm not Muhammad. and what are you saying uh, Muhammad. it's not the same it's not the same please it's not the same But they ba ne ai biki sani ba ne ki ji daga baki na hear from the horses mouth because i'm a muslim عرفتم؟ طيب saboda haka waɗannan sunaye kenan Allah ta'ala ya kira su sannan ina so in ƙara tunatar da mu Allah ya ce daga cikin waɗannan bayan Allah akwai Ismail da Alyasa da Yunus da Lut Lut shine sunan wannan annabi wa lutan atina hukman wa ilma wa najjaynahu min alqawmi alladhina ta'un khabis mun cece shi daga alƙar suke aikata muna aiki innahum kanu qawma sawin fasiqin sannan Allah ta'ala ce mun shigar da shi cikin rahamanmu innahu minas salihin to nake cewa sunan shi lo amma rayuwa irin na lalatattu masu luwafi ba a kiran aikin da suna lut wasu yin kuskure mummunan aiki namiji ya kwanta da namiji a uzubillah nan ba a kiransa lut ana kiransa liwat a uzubillah sunan shi kenan sodomization amma shi wannan annabi sunan shi lut nabiyyun min anbiya illa wa rasulun min al-mursalin yunus fa shine annabin da aka aike shi garin nineve in kana karanta old history akwai yankin da ake kira nineve a yankin mesopotamia iraq kenan to yankin ana kiransa na amma a larabci nainawa ko ninawa an aike shi wurin ya je yi wa'azi annabin allah allah ya kara masa aminci wayo sai ya sauri ya bar ƙauyen ya bar ƙauyen ya tashi daga nan zai hau jirgi zuwa joppa isra'il a yau jirgin malar sai fara katan katana sai suka ce ina lallai akwai wanda ya guje ma ubangiji a jirgin nan sai suka yi ainihin ƙuri'a fasaha mafaka na minal mudhadin faltaqmul hud wa huwa muli falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawm afu idan ga tasbihi annabi yunus sunan shi yunus ibn matta shine manzo Allah ke cewa sai kar ku fifita ni. sama da yunus saboda tawazu na manzan Allah waɗannan bayan Allah ne wanda da an kira su sai ka ji kai Allah ina ma in gansu ina ma mu haɗu su a aljanna bayan Allah ne na kirki na fata an gane ko da haka Allah ta'ala ce dukkaninsu mun ɗaga su sama da duniya wa kullum faddalna alal alami wa min aba'ihim <clears throat> ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم daga cikin iyayensu da kuma zurriyarsu da 'yan uwansu mun zaɓe su shine al-ijtiba aka ce da mutum al-mujtaba kaga akwai is akwai namu ijtabainahu ikhtarnahu ijtabainahu sai ce murtaba muhammad mujtaba muhammad kenan mustafa muhammad arabtum al-ijtiba suka ce ikhtiyarun khas we prefer them by, purifying them mun zaɓe su ta hanyar tacewa wa hadainahu muka kuma shiryar da su ila siratun mustaqim zuwa ga hanya wadda take madaidaiciya اللهم اجعلنا من اهل الصراط المستقيم. امين. آية تبقى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده نعم. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا كجونا مقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون la ilaha illallah Allah ya ce kaga abinda ka jin nan fa shiriyar Allah kenan ya ba su za ga mutum misali ya zauna a gari irin wannan mai cike da fitina har ya koma ga Allah ko har ya koma inda ya fito Allah ya tsare shi gaba da aikata mummuna shirin Allah ce Allah ka ba mu amma ka ga wani a Madina kuma yana tabka sabon ka duba shirya ce wani saboda Allah ya cusa masa shirya wallahi in ya rasa jami'i yana gani kama an masa mutuwa ne kama samu jami'i masu hankalin sai tashi shirya Allah ce yana jin tsoro a ce bai ba da zakka ba wallahi in ya gaya maka magana mara kyau ya zage ka to ba zai iya bacci ba kai na ci mutuncinsa Dan Allah ka yi haƙuri dan Allah ka yi yana tunanin lahirarsa ne shirya ce wani kuma sam shakulatin bangaro bai damuwa. ya yi tsiyar ya ce yau menene to kaga yanai mutane hawa-hawa ne ɗan nan gashi Allah ya kira annabawa amma ya yi musu kirari ya kada ya buga musu tambari ya hura musu kakaki da algeta irin na yabo ya ce shiriyar Allah kenan hadi haka ne bimin min shamila yana shi da wanda yake cikin bayansa amma sai ce walau ashraf wallahi da sun yi shirka wannan abin tsoro ne walau ashraku da sun yi shirka la habita anhum ma kanu ya'malu wallahi da duk abin da suke yi da baci if they had if they had committed polytheism their deed will have been rendered valueless, destroyed. Ya nuna maka haɗarin shirka. Duk da wannan yaban da ya musu inda sun yi shirka, to kai dan me za ka yi shirka? In za ka faɗi ka kira sunan Allah, ka kira sunan Allah. Cayi an gaya min in na je na auri wance zan yi arziki. Wannan shirka ne. Wallahi ba don kai ba, ai da ban rayu ba, mutum dan uwanka? Hmm. Ba daidai ba ne. mutum kan faɗi lafazi wanda yake akwai shirka ciki bai sani walau ashraku inda sun yi shirka da duk abin da suke ya lalace sai Allah ce mai ula'ika alladhina atinahum alkitaba na hukm ula'ika alladhina atinahum alkitaba wal hukma الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة إلى آخر الآية آية mai lamba 80 kenan da tara a cikin wannan sura mai lamba shida Allah ce ulaika ai ulaika al-mawsufuna bima dhukir alladhi ismul mawsuf su ne waɗanda atainahumul kitaba muka ba su littafi kaga bai ce al ba sai ce al-kitaba guda ɗaya saboda menene wato an ismul jins ne a taura jinsi linjila jinsi abinda aka ba ibrahim musa suhuf jinsi ke yasa ce su ne muka ba su littafi wal hukuma wal nubuwa mun ba su kuma yanke hukunci mun ba su annabci fa in yakfur biya haula idan waɗannan mutanen makka da ka zo gare su ya manzo Allah in sun kafirce to kai haƙuri faqad wakkalna biha qauman laysu bikafirin mun riga mun nada wasu za su zo a ƙarshen duniya su ba su kafirce ba wato kamar ana musu lakutar hanci ne in kun ki wasu za su zo masu bi to ayar tana da application a yau duk wanda ya ce ya bar Allah a yau ah wannan ina ruwan Allah ce in ta takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum amma wala yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yarda lakum Allah ce in kun kafirce Allah baya bukatu Allah ba za mu kafirce ba ka kara mana imani amma in kun gode aha zai so haka kajifa zai so haka da ikon Allah saboda haka ya jama'a Allah ta'ala ya ce fa in yakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin aya ta gaba ulaika alladhina hada Allah ulaika alladhina هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين Allah ya ce waɗannan ba su ne waɗanda Allah shirya da su da annabawan nan da kaji da manzanni da waɗanda suka bi su da kyautatawa da kyautayi to fa wannan fa wace iri ce ko da ka ce fa'ut ta'qib ko fa'u sabab na'am wace irin fa ce Imal fa lis sababiyya aw lit ta'qibiyya amma ni ina fifita a ce mata fa'ut ta'qib ne wato subsequently akwai subsequent da kuma da kuma consequent subsequently and consequently in ka ce consequently ta zama abin da muke kira consequential fa fa usaba amma a zahirinta it is subsequential ma'ana bayan abin da ka ji aqiban li ka bi shi da su shine fa bi hudahu muqtadi kai ma kai koyi da shirya su araftum qul gaya musu la as'alukum alaihi ajra ni ba na ce ku biya da komai bane ina iya muku da manzanci manzo Allah ka gaya musu idan ka iya da manzanci ba na ce ku biya komai bane ballantana ka ce ai yana iya da sako yana bukatan bashi hmm. ba na tambayar wani lada in huwa illa dhikra lil alamin qur'ani wa'azi ne ga dukkanin halitta na ga yanku alamin kuskure ne a ce talikai ne bayani kuskure ne idan ka samu alamin a irin wannan context ka ce talikai kuskure ne saboda karina hausawiyya in ya ce talikai yana nufin suwa ne ne yan adam ne kawai mutane yawwa al albani Allah ji kanshi ya fitar da wani fiqh ana yake cewa duk wanda ke karantar da mutane qur'ani ko hadisi ko alfiqhul islami ko shari'a la juzu an ya'khudha mablagan bismi ajr kar a biya shi wani abu a dinga sa masa suna ajr abun sai mutane domin aina cewa kul as'alukum alaihi najr in najriya illa ala Allah ni ladana abun Allah yake so salari ka kira shi ajar ka nemo wani suna ka kira shi sai ka da shi arrawata bashariya salari yayi ko ka ce mukafa amma ajar wa zai biya ka ajar <coughs> wa sai biya ka ajar in ajar illa ka karantar da addini wa sai biya karantar da ka kamar da shi abin duniya ka iladen ka kenan a'udhu wannan fahimta ce ne fikihu ne ana iya masa raddi amma ina gaya muku akwai wannan fikihun da malam ya kawo kuma magana ce mai kyau tunda annaba sun ce in ajar illa Allah in dai ajar ne gun Allah ne wannan gaskiya ne to amma kuma laifi ne don na karanta da biyar na ba laifi ne, is my profession to be paid zan yi lecture i lecture i am paid to me za ka kira wannan ta ce ka kira shi arrawatibu shahriya shike ko almukafa amma ajar in ajriya illa Allah lada gun Allah ne kawai kuma sannan sai ce qur'ani wa'azi ne lil alamin da dukkanin halitta aljanu sun shigo ciki هذا الجنة الجنون تكين العالمي يا جماعة تكلموا شن أن أيكو من الله حتى الجنة هنا دليل ما الله فقالوا إنا سمعنا قرآنا أجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا يعني الجن قوة آية وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين ولقد علمت الجنة إنهم لمحضر نصوص مستار يوا أشي سوما الجنو سنة العالمين يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفضوا لا تملك له سلطان كمان الجن فرقوا لي تكون صناعة صناعة نقوم بصنا صناعة أمك أقوى مسلاتي صناعة صناعة مسلاتي جن أمك نمكسر حنير أيديهن من مصدر الجن masallacin aljannu a nan ne manzan Allah ya je ma aljannu wa'azi dan uwa a cikin hadisin dan mas'ud ya ce muna zaune sai manzan Allah sallallahu da yamma muka neme shi muka rasa muka kwana cikin bakin ciki sai washe gari sai muka ga ya tinkaro mana daga jikin shuri ciyawa sai ce yan uwanku ne aljannu sun zo wannan sun same ni ko ba ku gansu ba suka kira ni na je ne musu bayanin musulunci daki daki dalla dalla ba cifke har suka tambaye ni abincinsu na ce duk kashi da mutum ya ci bai kira sunan Allah ba shine abincin ku ga muna gaba da su shigo muku da wannan magana a nuna mana cewa ainihin suna cikin mai al'alamin shi yasa kuskure ne a cewa kana jin tsoron aljanna masu tsibbu suna halakar da mutanen wa afirka zai shiga jikin mutum mutum ya dinga ihu sai aljanin ya ce to a yanka masa bonsoro ai kun san bonsoro kuma sai a kama a yanka wallahi ka shirka wallahi wanda ya yanka ma aljani bonsoro ya yi shirka wannan nama ba za a ci ba shirkun billah sai ka ce da aljanin ba za a yanka ba shiga jikin bai halatta ba kai ne sabon Allah ne ukhruj aduwallah fita dai ba a amma an ce sun fara samun dama suna hawa mutane ne saboda sun ga mutane suna suna jin tsoro so wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum min to daga qur'ani wa'azil lil alamin ga dukkan duniya wa'azi ne ga amerika wa'azi ne ga mutanen afirka wa'azi ne ga mutanen al'alamin saboda saƙon manzon Allah is a universal message amma kuna wa'azi last year da na zo nan na jin a ranar da zan je JFK in koma gidan sai muka je halin da wasu yan uwa sayayya ku ji wannan magana da kyau sai muka je cikin wani shago sai muka fi da wasu black american suna cheese suna karta suna ganin shi don sai na ga hankalin su ya kai kai na ne musamman shikenan sai magana ta taso to a jikin inda suke zaune ga hotunan bakake suna nuna inda ake musu azaba ɗaya an rubuta 19 ko 20 ko 1919 ne ga baka fata ana kona shi farare na murna kun gani to sai fara cewa ai ku ne kuka maka aka kawo mana ce to ni kuma na wa wanne <laughs> ni ba ko what is my fault magana ce magana magana ce magana sai ya faɗo wata magana da tsorata ne na ce kai daga na kai ce I'm American sai na fara masa magana game da abinci ci but I am God myself I am God inda kuka jin ita shi Allah ne shi ga aiki ya samu ta fara musu bayani ya fara bayani sai na ga ya fara saduda har a lokacin nake gaya ban sani ba sun wanda suka raka ni ba su nan na jana na ce to me kuke yi ba kwa gayyatar waɗannan ne din zuwa ga musulunci kun ɗauka ya fi ƙarfin ku ba ƙarfin ku ba in ta kama in dai akwai conducive atmosphere ku dinga rubuta pamphlet na sako zuwa ga musulunci the Islamic message. Ku yi offline da musulunci, wa kuka zaga? Laifi Musulunci ya ce gaba. Ku faɗi beauties na musulunci. Musulunci ya ce a yi haƙuri, ya ce a girma makwabta, a bi a zauna lafiya, kaza kaza, kowa samu. da wanda ya karanta wannan takarda muna gayyatanka muna da wa'azi Abraham kama listen. Haka ake faɗi sabon musulunci. Yawanci ba su sani ba ne. Wani wallahi bayani zai fahimci a shi akan ɓata yake. musulunci kun dauka mu namu ne kawai na yan gana kawai da Najeriya da Gambia namu ne kawai sakon duniya ne wa ma arsalnaka illa kafatan saboda ya kamata mu san da wannan za ga da yawa idan black american sun musulunta sai su baka mamaki bilal phillips ka duba canadian ne ya musulunta ya je madina ya karatu yana da online university He's a PhD older. wani ɗan Philadelphia, know, you yana Birmingham a England is a Lima Mini. Abu Usama London Birmingham. Ya aure wata mace 'yar Ya zo masallaci na a Kano ce ni kan ga musulunta ne but I can speak Arabic. How I can speak Arabic? Ya gaya wa mutane a Kano a gidan malas sai sun da kai. Sai dole ku sun da kai. Hmm. Irin su Khalid Yasin. ba musulunci suka yi ba sun shiga musulunci ne dai irin su imam qasim yanzu in kaga bayanin da yake game da nation of islam yana bayanin batar waɗannan mutanen cewa ba kan musulunci suke na gaskiya ba irin su faraka musuluncin gaskiya suke karya ne ba musulunci suke ba kafirci kafirci ne to su sun fito sun gane ko kuna zo da ba za ku karatu ba هذا مسلم هناك ليكون وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل يا أيها الناس إني ارسل إليكم جميعا صورك الله تعالى كي كيتوا إن هو إلا ذكر للعالمين قرآني ساقوني قد كان وما قدر الله حق قدره وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلون أو قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما qadar Allah haqqa qadrihi Allah ta'ala ce ba su mutunta Allah yadda ya kamata a mutunta shi Allah na cewa ba su ba Allah sa in a lokacin da ƙalu suka ce wai ma an zaba Allah ala basharin min shai, wai har suka fito suka ce ba abinda Allah ya saukar kai ba su mutunta Allah ma'ana ya Allah zai bar bayansa babu guidance sun faɗi magana wanda yake babu kyau tunda sun faɗa qultu ka gaya musu man anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa wane ne ya saukar da littafin da annabi musa ya taho da shi ne musa ya taho da shi at-taurat akwai at-taurat ayo as'alukum akwai at-taurat ayo akwai wannan gida bayani akwai akwai amma ba shi akwai shi akwai amma mai garwaya a masa gaurayi ko kiran babu shi babu a taura to amma kuma akwai abin da suke kira da biblical torah wai a tauratul injiliya ka ji wani irin suna in kana karanta bible akwai littattafai guda biyar na farkon bible ana kiransu the pentateuch genesis exodus leviticus numbers deuteronomy waɗannan biyar ana kiransu the biblical torah da muna karanta kwamarta a gida saboda yanayin rayuwarmu za ka shiga kudu ka gamu da fastoci dole ka san abin da za ka dafa shi da ruwan jikinsa ka nuna masu cewa kan kariya yake ko da ba ka taɓa ƙur'ani ba shi ma wannan ɓangaren da awa yanzu misali ka ɗauki littafi na ƙarshe da ke cikin bible ɗinsu da ake kira the book of deuteronomy chapter 18 verse 18 kaga a ciki an ce annabi musa ya ce da allah ya gaya manzala sassama zan aiko annabi daga wata ƙabila 'yar uwarku kuma annabin nan zai yi kama da kai musa oh. gashi nan cikin Deuteronomy a Bible din larabci suna kiransa a tafniya da Hausa suna kiransa wai kubuwa shari'a kubuwa a wata Hausa da muka musamman kanta ba kan amma ka suke kiranta to da wannan sai ka kama su ka kafa hujja kansu domin surar ta ce zan aiko I will raise them up a prophet from among themselves from a tribe sister tribe to nan sai ka ce da kirista to wace kabila ce sister din yahudawa ai larabawa ne ɗaya kenan sannan kuma surar a littafinka kuka ce Allah ya gaya ma annabi Musa he will be like unto you wannan annabin zai yi kama da kai Moses ina hira da wani pastor sai ce eh, ana nufin annabi isa ne to ta ina ne annabi isa ya yi kama da annabi musa na ce kaga ta hanyar haihuwa annabi isa an haife shi miraculously without any male intervention babu namiji da ya sadu da na maryam ta haife shi amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an haife shi ta hanyar miji da mata haka shi ma annabi musa miji da mata kuma bible ɗinka ya ce he will like unto you wannan annabin da zai zo zai kama da kai musa kai ka ce annabi annabi isa ne bible ya ce zai kama ta ina ne suka yi kama anan number one number two annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi aure ko bai ba النبي موسى أوري كوبي يلو يسوع المسيح النبي يسوع kuma Deuteronomy 18, 18 yaji, he will be like you, Moses. Senator the pastor in which way is Jesus like Moses here? But Muhammad is like Moses, and your Bible says going to be like him. Area number two. Number three, manzo Allah yana da yaya ko ba shi da shi. Annabi isa ba ayo ba ya aure ba magana yaya so in that case he is like moses na jesus and your book a takaice sai da muka ba da area na comparison guda ɗaiɗaiɗai guda goma kaga nan littafin su ne da suke kira a taura tare da murɗaɗɗe ne ba tauran ba ne amma mu tafi a haka ana kiransa uslubul ilza mu tafi haka ɗin ne in ka nawa za ka ji different story ko different bayani to amma a littafin na ma ga abin da aka faɗa me yasa ba za ka yi imani da annabi sallallahu ba so littafin da aka ba annabi Musa a taura ne amma a taura ina ta kewa ita suka kira biblical ko kuma a tun injiliya ko da pentateuch sannan kuma a taura da muka ba annabi Musa in ji Allah ta'ala nuran ne wa hudan haske ne kuma shirya linnas ga mutane kuma Allah in kana karanta hatta ma a taurar da take cikin babil a yau dokokin da suka zuba ciki na sako kusan fi na ƙur'ani zafi na kuwa inda aka ce mai shan giya a kashe shi kisa hatta wankan janaba a bible da sallama ɗin salamu alaikum a cikin da bukar leviticus kuma sai suka murda suka canza ga manzon Allah bayanin sa bayyana suka ce ba shi bane lahira tana zuwa wa sayalamu alladhina zalamu ayyamun qalbin yanqalibu Allah ce haske ne shiriya linnas ga mutane amma ku taj'alunahu qaratis sai kuka mai da littafin Allah cikin kawai paper qaratis tubtunaha ku bayyana wanda kuke so wa tukhfuna kathira da yawa sai ku koyi. ku bayanin muhammadu ne ku boye ku boye ku suka dinga boye bana abin da paul ya da aka ake kiran kiristanci pauline christianity pauline saboda bulus shi canza komai da komai ku karanta littafin babban malami ibn taymiya mai suna alqaulus sahih liman baddala din al mm. subhanallah da kuma baitocin da babban malami ibn al-qayyim yayi akan kirista yana cewa a'ubbad al-masih lana su'alun nuridu jawabahu man wa'ahu idza mata al-ilahu bi sun'i qawmin amatu fama hadha al-ilahu har inda yake cewa ta'ala Allah an ifkin nasara sayas'alu kullum amma iftara tayyib saboda haka abinda muka ba annabi Musa inji Allah azza wa jal haske ne kuma shari'a amma ku sai ku dinga mai da shi kawai a cikin kawai takardu ku bayyana abin da kuke so ku ɓoye da yawa daga ciki wa ullimtum ma lam ta'lamu gashi kuma an ilmantar da ku abin da ku sani ba antum wala aba'ukum ku da ko iyayenku ul ga ya musu Allah ce ne Allah kawai ce ne Allah sun mazarhum sannan ka kyale su fi khawdihim cikin fagamniyarsu yal'abuna suna wasa cikin bulkara din cikin ɗuma sariya da fagamniya ka kyale su suna ci gaba da kutsawa cikin banna aya ta gaba Allah ta'ala ce ne fagamniya idan ka ce fagamniya ita ce ɗimuwa mutum ya ɗimoce ya dinga bambankiya sai ya kutsa cikin shirme da tsuma sariya to ne Allah ta'ala ke cewa ka su cikin fagamniya suna ɗimuwa suna kutsawa cikin ɓarna ina fata an gane ko yalabun suna wasa aya ta gaba Allah ta'ala ce wa hadha kitabun anzalna wa hadha kitabun anzalna mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi wa litunzir hmm. wa litunzir القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وهذا كتاب أنزلناه مبارك وأن للتافين أنزلناه دمك سوكر دشي غريك يا رسول الله مبارك للتافين ne البركة شيني مبارك kakan ji mutane ta yi sha'awa su sanya masu na ba ko Muhammadu ba wato mai albarka to nan me fassarar anzalnahu mun saukar da shi ko mun sassaukar a hausa da bambanci tsakanin mun saukar da mun sassaukar kuma ko cikin lafazin ƙur'ani da bambanci misali ya yace tabarakal ladhi na al-furqana ala 'abdihi liyakun lil-alamin aish ai nazzala yace madalla amma ya ce yace inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundiri. mundirin ya ce an zala. nan kuma ya yace nazzala to an zala shine abin da aka saukar a lokaci guda a dunkule aka sauto anzala kenan to nan sai ka ce ya sauka ina fata an gane amma abin da aka saukar da shi a hankali a hankali in piecemeal instrumentally to na zalke da hausa ta ce ya sassaukar a hankali ina fata kun gani ko da hausa da ka ce ya yaga masa riga ya bambanta da ya yayyaga masa riga ko na'am ne eh, ya kawa yufidu tikram ai madalla madalla to kaga idan kace ya sassauka ko a ce ya dake shi da ya daddake shi da bambanci a fahimto wannan abun ne yasa ku gane ko akwai mutane da suke zuwa suna rikita ƴaƴan musulmi to ce qur'ani ko an saukar da shi a dare ko sun zo kuna ci an saukar da shi a shekara 23 ba muna faɗa ba mm. to akwai orientalist ke da kun asan contradiction sai da ci abu kuma ci larabci ba mm. ai abin da ake nufi da an saukar da shi a dare guda inda ka san larabci an zalake mm. shi sa ce inna anzalnahu fi lailatin a dare guda aka ɗauko qur'ani daga allahul mai ake ce da mahfuz wa ila baitul izz amma daga nan aka dinga saukar manzo Allah a hankali a hankali a hankali ko na zalif saboda babu wani control da shi an sauka a dare guda amma kuma an sassaukar da shi hasbal waqa'i wal ashiya al mulabasa cikin shekara 23 ina fata an gane ko wannan da Allah ta'ala ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun wannan littafi ne da muka saukar da shi wanda yake mai albarka musaddiqul ladhi bayna yana kuma gaskata littafin da ya zo kafin shi ko wa muhaiminan alai a cikin suratu yani al-ma'ida shi qur'ani muhaimin shi ke sa ido akan sauran littafai kuma yana gaskata littafin da aka zo da shi shi yasa kake gani mu musulmi mun yadda da at-taura amma ta asali mun yadda da linjila ita ma ta asali mun yadda da zabura wa atina dauda yan uwa ba sani ko ku a kasar ghana kun taso kun ji ana yawo da wani littafi wasu nan shi sabora ba yawa to karya ne eh ajibta ajibtu yawa kai fa kaza kaza kaza sai ka ji wannan muna kiran su masu wa'azin turmi wa'azin turmi eh do amana shi أجبت لمن أيقن بالموت كيف يلهو ومن لم يرضى بقضائي ولم كذا كذا فليخرج تحت سمائي وانا قلت لا رمشيني wannan ita ce a zabura zabura dai da farko tukun ba da larabci aka ita saboda annabi dawo da ba larabe ba wani ne ya zauna ya shirya kayan shi don neman kuɗi har ka ji ana ma littafin kirari zabura ta dawo da mai kulaken duka to muna faɗin wannan dan a sani latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu yi bayani farko kawai mun yi da zabura da Allah ya ba annabi da a kawo mana ita da taura a kawo mana ita da linjila to kana da gwani ko ina ranka ranku ai ka kare kana da annabi muhammad an kare kana da ramadan wani wata kuma rigi kana da lailatul qadar kana da juma'a kana da ka'aba kana da musulmi a musulmi suna yan uwa gari Allah ya kare maka komai Allah ka samu gode maka kan ni'imarka Sauraka Allah ta'ala ke cewa littafi ne wanda ke gaskata wanda ya zo gabanin sa ɗaya kenan wali ummal qura wa manhaula kuma kuma dan yi gargaɗi ga wato ainihin uwar alƙaryu makka ke makka ce Allah ya ba ta wannan suna the mother of cities uwar alƙaryu makka tana zuciya. duk inda muke a duniya da zarar an ce zai kai lokacin umra sai ka zuciya kamar ta tashi zuwa can da zarar an ce zai kai lokacin aikin hajji sai ka ji ina ma ina da kuɗi ni ma in biya in tafi in je in ga ka'aba in yi gabi irin zamzam na'am in je in ga mai zab ka ga wuraren da ga sunan fihi ayatun bayyana to sai Allah ya kira maka uwar alkarim da mother of sages bincike ya tabbatar ita ce tsakiyar duniya makka wa man haulaha da kewayenta ni yau kuma na cikin man haulaha kenan dan kasancewa ashe saƙon musulunci ba na mutanen makka ne kare ba in fact in ka tara musulmin duniya larabawa a minority kun san da haka? yan kaɗan ne na? to kaji ko? ba su da yawa ƙasar da tafi ko ina yawan musulmi a duniya ina ne balaraba wani indonesia afirka ga munan masha Allah alhamdulillah don ka san saƙon ba na wata ƙabila ba ne wa ma ka illa rahmatan lil alamin والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون bihi. waɗanda ke imani da ran lakira suna imani da wannan littafin وهم على صلاتهم مي يحافظون سنكم صار صلوا للسوء صار صلى abu مهم من gaske آية <clears throat> aya ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحي أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة والملائكة باسطون أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحي إليه شيء ila akhir al Allah ya ce wa man azlamu ay hmm. ai babu wanda ya fi zalunci fiye da wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta ga Allah babu azzalimi irin mai yi wa Allah ƙarya shine ma'ana <coughs> au ƙala ko ya ce <coughs> an yi min wahayi ya ce yana samun wahayi kudi mai sauƙi ka ji wasu daga cikin wasu addinin suna cewa God has told me yesterday ƙarya ne kai waye kai Allah ta'ala ya ce babu azzalimi fiye da wanda ya iftara wato ya kirkiri ƙarya ga Allah ko ya ce an min wahayi a yi ma makarya ce walam yi wa ilai shi alhali ba wahayin komai da aka yi masa wani mutum zamanin sayyidina ali allah ya kara masa yadda ya ce ana masa wahayi sai mutane suka ce kai sai ce kawai ana wahayi sai suka je gun sayyidina ali radiyallahu anhu wanda malamai suna kyamar a ce karramallahu hau don ba daidai bane saboda akwai wari na shi an ci cikin wannan maganar in ka kira sai ka ce radiyallahu anhu amma karmal wajhahu akwai matsala ciki zan muku bayani in ta kama kuna ji na saboda haka me ya faru sai ya zamanto sai suka ce ya abul hasan inna fulanan yaz'umu annahu yuha ilayhi sai ce qad suka ce eh innahu al-haqq wani yace ana masa wahayi yace ya fada yace yace ya kwarai ana masa wahayi sai ce alwahayu wahaya wahyu arrahman wa wahyu shaytan wa inna ash shayatin la yuhuna ila aw li yujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun in har ya ana masa wahayi eh gaskiya ne but it is a satanic inspiration shaitan ne yake masa wahayi so duk wanda ka je suka fito suna cewa alleluya Allah has spoken to me kai kasan shi ne baka da wata matsala to matsayi ku gaya min wace mace ce Allah ya ce ya mata wahayi Maryam Maryam madalla kawo ayar malam وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين الله أنا مقانا جميلة أينيم ما هي فير النبوة أتكين الشوارع. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خبت عليه أوكي فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني <coughs> إنا رادوه إليك وجائلوه من المرسلين ما محل الشاي الله تيمة متوهي kuma ga shi malami yana cewa ai ba a samun annaba in ba maza ba wa ma arsalna qablaka illa to ya aka haka sai malamai suka ce wannan wahayin kawai ilhama ne ya kinsa mata yau ma ya ma kudan zuma wa auha rabbuka ila nahal oni bi kudan zuma an mata wahayi ina fata an gane ko akwai wani malami a Kano in kai masa waya sai ce kai mun wahayi je ban dauka ba kai hakuri <laughs> wai waya da ita ce wahayi wala an san wasa yake nufi ai ko kuwa ko wannan ma wahayi arabtum saboda ka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa masu ƙarya su ne masu kirkiran ƙarya ga Allah ko ya ce an min wahayi wa lam yuha ilayhi shay wa man qala unzilu mithla ma Allah hmm. haka kuma wanda zai ce zan saukar da irin abin da Allah ya saukar hmm. kaga abu guda uku kirkirar karya ga Allah ya ce an masa wahayi kuma ya ce zai iya saukar da irin abin da Allah ya saukar ina za ka iya ƙwa'ani ba wanda ya isa ya kawo aya ɗaya ko sura ɗaya in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu sura ɗaya a kawo irin ba zai yiwu ba to sai ya ce wai zan saukar da irin abin da Allah saukar walau tara idh zalimuna fi ghamarati al-maut wal mala'ikatu basitu ilayhim basitu aydihim akhaju anfusakum Allah ce ina ma da za ka ga wato azzalimai suna cikin magagin mutuwa ghamara suna cikin magagi na mutuwa لأن للموت السكرات والغمرات متوى تنادى رددي تنادى زافي الله كسوك من غمرات الله ce ina ma da ga azzalumai suna cikin wato hali na tsananin fitar rai domin su ne waɗanda wannan zai ta garka za ta yi aiki a kansu nazara shadid Allah ce ina ma da za ga su a lokacin mala'iku sun mika hannu ku fito da raukanku akhriju anfusakum hmm. ku kawar mu tare da mala'iku suke kwatan ran amma saboda a wulakanta su ku fito da ranku al-yawma yau tujzauna azabal hun hmm. yau za a yi muku sakamakon azaba irin ta wulakanci bima kuntum a dalilin abin da kuka kasance ta na Allah ghairal haqq kuna faɗin ƙarya game da ubangiji wa kuntum an ayatihi tastakbiru kun kasance suna kuna girman kai kuna goroƙoƙo da toroƙoƙo kuna ma'alla wato jiji da kai kuna girman kai menene girman kai ya jima aka ce girman kai batrul haq wa ghamtun nas hmm. ka ƙi gaskiya ka kuma raina mutane ka ce inda wannan magana inda wani ne ya faɗe ta ni ba zan karɓa ba hmm. a yi ta gaskiya ba ruwanta da wane ne a yi mutum mai tawadu'u mawa ya faɗi gaskiya sai ka ɗauka a yi shi yasa aka ce mutumin da ke da girman kai ba ya neman ilimi ɗai ƙwarai da gaske almutakabbin la ya ta'allam walakin ya ta'alam hunaka ta'alum wa ta'allum hmm. mai girman kai yana ga kai ni a shekarun nan bayan an yi gemu an yi furfura in je in nemi karatu ina da 'ya'ya manya to halakakke ne na na taɓa gaya muku an ce wani tsoho ɗan shekara saba'in ne ko tamanin ya rubuta allo kusan karatu na ƙasar hausa ba sin ara alif lalam hakuri duk kun gida ku? Ah, masha Allah jami'in to sai rubuta ba sin mi'ara alu lalam hakuri sun kowace kabila da yadda take kiran kona kaulasan da irin su an baki wofi wai saboda ba shi da digo ya zama ba fa zagi bane ko kai to shine shi wannan tsoho ya rubuta yana ba sin ah, sai wani malami ya zo wucewa da almajirai suka ce la unzuru ila hadha almutakhallif ko kalli wannan bakar very late at the age of 80 kana sai malami ya ce uskutu laysa bil mutakhallif ku yi min shiru wallahi bai makara ba kar ku sake wannan magana bai makara ba kuna magana shekara saba'in tamanin bai makara ba da'uni urikum almutakhallifina an qalilin wa an qaribin ku zan nuna muku makararru suna wucewa sai ga yara samari and sweet 16 yan shekara 20 30 yara katti madaka kati sun baza karta suna karta suna ludo ya ce kun gama karar wuke ta shi wancan tsohon tun da ba mutuwa ya ba amma ya gane ya yi karatu bai makara ba ai su ko waɗannan da ƙuruciya da yaranta ba su san lokacin da mutuwa za ta zo ba ai sun makara ai shifil kalam kala marsin hakim balir so karka girman kan girman kan mutu kai asalin ka tsartuwan mani kuma tumbinka na jasa ne kuma za ka mutu ka zama naman tsofi girman kan me Allah shi ne almutakabbir suna girman kai da haka suka shiga wuta wa kuntum an ayatihi tastakbirun wannan shine dalilin da yasa suka samu kansu cikin musiba da wahala mu mazo mu je inda zamu kwana dan mun zo kusa da gaba na'am ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون الله أكبر آية بلغة تسعيدة قلو كون نظام إن شاء الله الله يسوى لقد زلتمونا فرادا تدعينكم ضمن غيركم دعينكم ضمن ɗaiɗaiku dukkaninku kun bar duniya duk abin da kuka tara duk yanzu ga shi kun zo ku furada ina da ina ina abu ina suke kowa ya so kowa zai shiga kabari shi kadai za ka tashi kai kadai shi na da ke sai gashi kun zo wani kadai kama khalaqnakum yanda muka halicce ku an gane ko da muka halicce ku daidai haka za ku zo daidai wala ko da mutum a kabari su mutum goma aka binne su aka bisa su shi kadai zai tashi yanayin su shi kadai ne kar ka dauka da an tara gawa goma a kabari wani zai ɗima wani kiwa sam sam dan uwa كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. سورة da تسوق kun zo mana. yadda muka halicci awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum khawwala ay an'amna alaykum kenan duk abin da muka ba ku shine khawwalnakum an ba ku lafiya an ba ku dukiya khawwalakum bi siha wal afiya was sayyarat ina suke yau gaya min wanda in ya mutu zai je kabari da mota da lorin da gida ka zo tibirbir za ka koma tibirbir a wasu daga cikin al'adu ka koma tarihin old ghana empire sarakunan su in suka mutu a yi binne su ake da mata yanzu a tsohon tarihin. kuma yan ba a al'adun mutanen india na je bangladesh wasu shekaru sai na je ƙauyukansu da dandaka saboda history sai da wasu mata da wani abu a shi sati sai suke bani bayani wai ai akwai wadda in ta kuskura ta mutu da tafiya sadaki ba za a binne ta ita da miji wasu al'adun kuma idan miji ya mutu to sai a kai shi da yarinya budurwa virgin a kai shi da tukunya a cikin ga wannan kaje da yara ayi abinci ana da su lafiya kafirci ma <laughs> za ka koma babu komai wallahi malam خلقت من التراب فصرت شخصا تعلمت الفصاحة zai baka tsoro muna karanta labarin wata mace wasu shekarun baya a gida can Najeriya mijinta mai kuɗi ne kuɗi tuka mota ko daga abuja ne za shi gida sai hadar mota sai mutu aka taho da gawarsa gida wanda zai baka mamaki game da rayuwa matar take cewa da Allah ka kawo mana gawan kar ku kawo gawar cikin sitting room din mu saboda jini zai bata Allah ku kai gawar motor park to Allah ka kawo gawar haka zal hayat haka rayuwa take waye ne mai kudin waye wahalar waye sai motar waye auroki waye gina falo din kafin aje ko ina haramanta da shi rayuwa kenan Allah na cewa wata raktun ma kawal mara a zuhurikum abinda muka ba ku na ni'ima duk kun bari wara a zuhurikum bayan kalli larabci wara a zuhurikum hmm. ai da ce wara kuma ya isa ai sai ce wara a zuhurikum bayan bayan ku can nesa wahila bainahum wa bain ma yashtahu wama nara ma'akum shifa'akum alladhi za'amtum Allah ce ba mu ga abokananku ba masu ceton ku waɗanda kuka yi da'awar annahum fikum shuraka ina gumakan nan Allah ce gashi kun ina gumakan ina wanda kuka rika ina da kuka ce su ne kaza kaza kaza su ba ku komai su raba ku da Allah ina suke yau laqad taqatta'a bainakum dangantaka ta yanki tsakanin ku eh ta yanki an saba bainahum yawma idin wala yatasalu haka Allah ya ce ku da an yi busa magana ta ƙare faman thaqulat mawazinu fa ulaika humul mulihun waman khaffat mawazinu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun da an yi busa magana ta ƙare laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum tasbahun abinda kuke claiming kuke rayawa ya bace ya barku بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم زاو تاشي كان mu دالا كافو مي نيسا دازو أن بوست wata bayar Allah take cewa wato amfanin shan kankana the benefit of watermelon sai ta ambaci fa'ida guda goma ina so in faɗa ne in ji ko cikinku akwai likita da zai tabbatar min da cewa e haka hannun rubuta Allah cikin ikon sai na mance ban taho da takardar ba shan kankana na taimakawa wajen rage ainihin high blood pressure haka ta faɗa yana taimakawa wajen gyara ciki wajen gyara ido yana cleansing din jini yana kawar da hatta ainihin wato sugar is anti-diabetic abu da wajen guda goma ta faɗe su to da Allah ban sani ko akwai wani wanda ke da experience akan haka ba a likitance akwai wanda ya san haka wannan magana haka take ko akwai wanda ya san wani abu na benefit na ainihin ita war melon akwai wanda ya sani na professor ne na nutrition masha Allah yake wannan bayani kai yana cikin abubuwan da ya ce ko ka sha wato an yi amfani da kankana kamar da kace wanda wato ciwon suga ke damun shi yana taimaka mai wurin saukar kuma yayin da kan shi ma magani na'am ƴaƴan eh, a haɗe ko a tauna a kuma yana taimakawa saboda yana da sanadari na fiber da yake bai barin cikinsa kamar yadda mutum ya amfani da alkama mm. cikin ya daskare ma'ana in za ka je kara za ka sami shi a hmm. to yana cikin wayannan abubuwa amfani da ke sun faɗi kan rediyo wanda ke sauraron npr professor hmm. gary nawa yawan bayani kwarai da gaske kenan wannan bayani da bayar Allah ta turo wato magana ce muhimmiyar gaske na tafi kamar da ƴaƴan shi kuma a tattauna na'am na'am na'am to Allah ya ba mu hali ya samu dace kare mu da lafiya mai amfani to an zo Q&A to ne wannan to to to an to sai hadisi ko eh ma ko da kuma hadisi da ne karrama Allah wajahu kace a tuna sa sahabbai ciki hmm. musamman shi a kai ta ai daga cikin darajarsa bai su Allah karrama wajahu hmm. wannan ne bai kamata a kawo wannan magana muke nan sukan abubakar da umar kenan ai su musulunta kuma ya jumbo magana ta Allah ce ya da su saboda haka duk malamai suna suna kyamar wannan lafazi da Allah ya kira sahabbai abin da ya ce shine radiyallahu anhu wa so da ka kira shi kai abin da wancan kirar da Allah a bashi ba shi da ma asali ko da zaka yi malaman su suna masu na kira saboda ko karancin bincike ne Allahu a'lam amma ya kamata a kiyaye wannan shi ne bayanin da ke so da game da wannan masala sai kuma kamar da kuka sani neman taimako da ake kullum ko to kara mun ce